صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من نعمة الله تعالى على خلقه أن سخر لهم الأرض وذللها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميل ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار ثم أرشدهم بأن يسافروا حيث شاءوا من أقطارها ويترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فكسب الرزق وطلب العيش يا عباد الله شيء مأمور به شرعا مندفعة إليه النفوس طبعا فجعل, فجعل الله النهار معاشا والليل لباسا قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فجلا من ربكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري والابتغناء عن الناس بالكسب الحلال شرف عال وعز منيب وفيه سلامة الدين والدنيا وقول للعرف يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله كانوا يرون السعة عونا على الدين ومن طرق الكسب الحلال التجارة أو البيع والشراء فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم أيها الإخوة الخرام هناك صفات وأخلاق على التاجر أن يتحلى بها إن أراد أن يكون تاجرا صالحا أمينا أولا أن تكون التجارة بما أحل الله تعالى فلا تجوز التجارة بالحرام كبيع الخمر والمسكرات والقمار والأصنام وغير ذلك مما حرم الله ثانيا أن يكون التاجر سمحا أي أن يترفع عن التضييق والمشاهة في بيعه وشرائه يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتدى أخرجه البخاري فعلى التاجر أن يكون سمحا في أفعاله يطلب رضا الله تعالى قبل رضا زبائنه فالتيسير بعباد الله أمر عظيم أجره فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى منفرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه أخرجه البخاري ثالثا أن يكون صادقا في جميع أموره صادقا في أفعاله صادقا في أقواله وأفعاله فالصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فلا يجوز للتاجر أن يكون كذابا في معاملاته يقول أوصيته بكذا لم أجدها إلا بكذا وهو يعلم أنه كاذب فهذا يمحق الله بركة تجارته رابعا أن يبين للبائع عيب سلعته إذا كانت معيبة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما أخرجه البخاري ومسلم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني رواه مسلم أين أولئك الذين يغشون المسلمين في تجارتهم يخلط يخلطون بين الصحيح والرديء من السلع ويبيع ويبيعونها للناس على أنها صحيحة فاتقوا الله أيها التجار واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تصنعون خامسا اجتناب كثرة الأيمان ولا سيما الكاذبة قال أبي هريرة رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة أخرجه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيت فإن الحلف لغير حاجة مكروه ويضم إليه هنا ترويج السلعة وربما اقتر المشتري باليمين والله أعلم أيها التاجر اعلم أن هناك أنواع من المعاملات قد نهى الله ورسوله عنها فعليك اجتنابها إذا كنت تريد السلامة في الدنيا منها أولا التجارة بالباطل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم قال ابن كثير رحمه الله ينهى الله عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعدا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل ويدخل في هذا تجارة الخمر أو الأصنام أو النجاسة وكل ما لم يكن فيه نفع مباح كآلات الموسيقية وغيرها ثانيا بيع ما ليس عندك فعن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل ويسألني من البيع ما ليس عندي أبدأ له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك رواه أصحاب السنن ثالثا بيع الغرض وينقل فيه وينقل تحت هذا أنواع كثيرة من بيوع الغرض كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء وكذلك بيع الحصى فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن بيع الغرر رواه مسلم رابعا البيع على بيع الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض متفق عليه خامسا بيع الحاضر للباس قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباس متفق عليه قال ابن عباس رضي الله عنه أي لا يقول له سمسارا أيضا مالا يتوسط بين البائع والمشتري وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعد أخرجه مسلم سادسا بيع الحين وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالحيلة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أخرجه أبو داود وغيره هذه بعض البيوع المحرمة التي ما زال بعض الناس يرتكبها فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الصلف فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أفضى عنها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايحقي وأنا مسلمي أيوم أكبر متولى جمعة من البركة تنا مجناني akan abin da ya shafi 'yan kasuwa sakonni ne da nasihu zuwa ga 'yan kasuwa hakika ya ku 'yan uwana musulmi yana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa bayinsa ya hore musu kasa ya kuma horar da ita gare su ta yadda ya sanya ta kafaffiya ba ta motsawa ba ta girgiza sannan bai yi ta da laushi kamar katifa ba yadda ba za a iya rayuwa a kanta ba bai kuma yi ta da taurin da ba ta sarrafuwa ba ya yi ta daidai da bukatar bayi ya sanya abubuwan amfani a cikinta wuraren da za a yi shuka a samu abinci a samu tsirrai sannan ya yi kira ga bayi da su yi tafiya a sasannin wannan ƙasa su nema daga arzikin Allah madaukakin sarki Allah yana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah ne ya sanya muku ƙasa horarriya famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ku tafi a sasannin wannan ƙasa ku ci daga arzikin Allah madaukakin sarki wa ilayhi an-nushur ku sani gare shi za a tashi kuma gare shi za a koma ashe ga neman abin da yake na halal neman arziki neman abin da mutum zai rayu da shi abu ne da shari'a ta yi umarni da shi kuma ɗabi'a ma ta ɗan adam tana tun kuɗa shi zuwa ga wannan abu da haka Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya mana rana da haske don mu gani kuma don mu nemi abin da za mu rayu ya sanya mana dare ya zama duhu da nutsuwa don mu koma mu huta wajen annan laila libasa Allah ya ce mun sanya dare ya zama sutura ya zama ma'ana ribi wa na nahara ma'asha mun sanya yini ya zama lokacin neman abinci a wani gurin Allah ya ce mun sanya dare da rana suka zama ayoyi sai Allah ya ce sai muka goge ayar dare muka sanya aya ta rana ta zama ana gani ga ta nan kurukuru dan ku nemi falara daga ubangijinku sannan manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam yana cewa babu wani wanda zai ci abinci da yafi alkhairi fiye fiye da mutum ya ci daga abin da ya aikata da hannunsa hakika annabin Allah Dawud maza Allah ya ce hakika annabin Allah Dawud ya kasance yana ci daga aikin da yake da hannunsa sana'ar da yake da hannu da nan yake samun abincin da yake ci don haka neman arziki abu ne da shari'a ta yi umarni da shi wadatuwa gabarin mutane ma'ana mutum ya zama ya wadatu gabarin mutane baya roƙonsu wani abu ne mai girma kuma abu ne mai girma da daraja sannan a ciki mutum zai samu kubuta a addini shi da duniya shi sannan zai kare mutuncin shi sannan zai kawata fuskar shi ta zama fuska ce ta alkhairi idan ya zama baya rukun mutane da haka abu isaka sabihi yana cewa magabata sun kasance suna ganin yalwa da Allah zai bai wa mutum to Allah ya bashi ne don taimako akan addini ma'ana don ta taimaka masa yi addini cikin kwanciyar hankali ya taimaka wasu kuma ya zama ya kare mutunce shi da haka magabata suna ɗaukar arziki a matsayin su jira da abin da kuma za su tsaya shi addini kuma su kare mutuncinsu daga cikin hanyoyin neman halal akwai kasuwanci akwai saye da sayarwa wanda Allah ya gaya mana ya halatta saye da sayarwa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba an tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nema ne yafi tsarki yafi zama da tsada manzon Allah ya ce amalur rajuli bi yadihi aikin da mutum zai da hannu da haka masu yin sana'ar hannu kushara ne gare ku wasu malamai na cewa duk a cikin nema da mutum zai yi to babu wanda ya fi zama halal ya fi zama mai daɗi ya fi zama tsarkakashe irin aikin da mutum yake da hannunsa aikin da yake san'antawa da hannu sannan maza Allah ce wa kullu bai'in mabrur da duk wani ciniki kubutacce lafiyayye wanda ya cika sharaɗan shari'a to wannan shine al-kasbul atyab wannan hadisi imamul al-bazzar ya rawaito shi imamul hakim ya inganta shi ya ku yan uwa masu girma akwai wasu ɗabi'u da sibobi da yawa jama'a kan ɗan kasuwa ya bata da shi saboda mai dan ya zama ɗan kasuwa a mintance na gari na farko ya zama abin da yake kasuwanci da shi abin da Allah ya halatta ne baya halatta haramun ne mutum ya kasuwanci da abin da Allah ya haramta kamar mutum ya zama yana sai da giya ko yana sai da kayan maye dukkan masu sai da wiwi da kayan da ake sha a yi maye to waɗannan suna kasuwanci na haramu. gabanin malan duniya a wajen Allah madaukakin sarki masu laifi ne haka nan yin caca haka nan sai da gumaka haka nan duk wani abin da Allah ya haramta baya halatta ai kasuwanci a cikin shi abu na biyu ɗan kasuwa ya zama mai saukin hali ma'ana yana guje wa matsantawa da takurawa wajen saye da wajen sayarwarsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya ji kan mutumin da yake mai saukin hali idan zai sayar baya wahalarwa sannan kuma idan zai saya ma baya wahalarwa sannan idan zai nemi a biya shi bashi da aka karba baya wahalarwa haka nan idan zai biya baya wahalarwa manzo Allah ce duk wanda yake da wannan sobe Allah ya yi masa rahma da haka duk dan kasuwan da yake saukakawa yake saukakawa wajen saye yake saukakawa wajen mayarwa to hakika zai game da wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka ana son kasuwa ya zama mai sauki wajen farashi ya nemi yardar Allah gabanin ya nemi yarda abokin kasuwancin shi ya zama yarda Allah yake nema gabanin komai mu sani cewa tausasa wa bayi da sauwaka musu al'amari ne mai girma a wajen Allah ladanci yana da girma a wajen Allah ya zo a hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda manzo Allah yana cewa wani dan kasuwa yana bai wa mutane bashi idan ya ga wanda bai da shi lokacin biya yayi amma ya ga yana cikin matsi bai da shi sai ya ce wa yaran shi ku kawar da kai ku mai rangwame mu ma wala Allah Allah ya mana rangwame da kada ku takura kada ku matsa ku kyale shi sai ya samu ku kawar da kai manzo Allah sai sai Allah ya yi masa rangwame a dalilin wannan da aka duk wanda zai rangwanta zai sauwaka to hakika yana tare da samun rangwame a wajen Allah madaukakin sarki li anna jazaa min jinsil amal domin abin da kai shi Allah madaukakin sarki yake saka maka da shi da haka dan kasuwa ya zama mai sauki wajen ma'ana farashi ba irin yadda wasu suke yi ba idan ya lura a kasuwa shi kadai yake da wannan kayan da haka kamfani shi kadai take ba wannan kayan ya sayar to sai ya sayi da farashi zai iya fara sayarwa da safe in an jima sai ya rube sai a ce babu duk wanda ya zo a ce masa babu waɗannan kaya bayan wani lokaci ko kwana ɗaya ko yini ɗaya sai kuma a buɗe sannan ya ƙara kuma da farashi a kai ba dan an ƙara masa a can ba sai dan mai sai dan saboda yana so ya samu riba yana ganin shi kaɗai ne yake sai da wannan kaya to babu shakka wannan duk da cin riba halal ne amma kuma bai tausaya ba da haka wancan rangwame da wancan addu'a za ta wuce shi ba zai samu ba ana son ɗan kasuwa ya zama mai rangwame abu na gaba ya zama mai gaskiya cikin dukkan al'amuransa ya zama mai gaskiya wajen farashin shi ya zama mai gaskiya wajen maganganunsu da ayyukan shi domin gaskiya tana shiryawa zuwa ga ayyukan da'a sannan ayyukan da'a suna kai mutum zuwa ga aljanna mutum ba zai bushe ba yana gaskiya yana kirga dan gaskiya sai an rubuta shi a wajen Allah mai gaskiya da haka baya halatta dan kasuwa mai siye da siyarwa ya zama magagaci wajen mu'amalar shi ya daga cewa kaza na siyo alhali karya yake ko ya ce ma'ana ni ma ban same shi a kaza ba ko kaza aka taya kuma duk karya yake duk wannan baya halatta ciniki ma malamai na cewa kala uku ne ko wanda za a tambaye ka nawa ka siyo dan a rage abin da ka siyo saboda ka ku siyar da haka nawa ka siyo wannan abu to anan ka tsakanin tsakaninka da Allah na siyo shi naira dubu kuma haka ka siyo shi kuma ya fi na siya ɗari takwas ko kuma ma'ana ya ƙara maka akan yadda ka siyo din ko kuma ma'ana mai saye ya zo ya siya? ba tare da ya san nawa ka siyo ba ya ce na wannan abin ka ce mai ka za biya kuɗi ya tafi to da haka ɗan kasuwa ya zama mai gaskiya a cikin lamuransa kada ya zama mai yin karya abu na gaba ya bayyana aibi na hajar da yake siyarwa idan tana da aibi kada ya koye aibin kamar yadda wasu mutane suke ya san abin ba kyau ya sani babu kyau amma sai ya koye aibin sai ya sayar da shi a haka dan an dawo gobe shi ba ruwan shi shi kalo ya bada abu alhali ya san da wannan aibin manzo Allah yana cewa masu mai saye da sayarwa suna da zafi idan ba su ba manzo Allah yake ta idan suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin hajarsu to Allah ce musu albarka a cikin cinikin idan ba suka boye suka yi ƙarya sai Allah ya shafe albarka a ciniki din da haka da mai saye da mai sayarwa kowa ana so ya zama mai gaskiya manzo Allah yana cewa man gasha fa laysa minni duk wanda zai algush baya tare da ni da haka wanda duk zai dauko abu mai kyau ya ta kuɗa da mara kyau irin wannan albus da muke gani ya cika kasuwannin mu sai waɗanda Allah ya wa rahma kaɗan ne ba sa yin irin waɗannan albus din kowane a irin sana'a shi akwai nau'in da yake to manzo Allah yana cewa duk wanda ya baya kan tafarki mu baya tare da mu da haka mu ji tsoron Allah ku sani da abin da muke yi Allah yana sani kuma yana gani abu na gaba nisantar rantsuwa ta karya ko yawan rantsuwa ko da ba karya a ciki ba a san mutum ya ta yawan rantsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ita rantsuwa tana sayar da haja amma tana tafi albarka bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ma'ana mai yin rantsaransi ya ce wallahi kaza na siya wallahi ban samu kaza ba wallahi in na bada haka yana rantsuwa dan ya sayar to zai sayar din amma kuma Allah zai tafi albarkar dukiyar ko dai ya tara ba za ta amfane shi ba ko kuma ya zamta ki taruwa ko kuma ya dinga wahala shi bai amfani ba wani bai amfani ba imam nawawi ya ce a cikin wannan hadisi akwai hana yawan rantsuwa a wajen ciniki yace domin yawan rantsuwa ba tare da wata bukata ba makaroni ne abin ne yace kuma in an kara zai ma'ana zama ya tafiyar da hajar sai zan bai sai ya rubu da wannan rantsuwa da ya tsaya sai kuma Allah ya shafi albarka ya kai dan uwa mai kasuwanci akwai wasu mu'amaloli da Allah ya haramta wajibi ne a mu mu kiyaye su daga ciki akwai at-tijaratu bil batil kasuwanci da abin da yake mara kyau ma'ana Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku fi dukiyoyinku a tsakaninku bil batil da banna illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in kasuwanci ne da yake tsakaninku akwai yarda na saya ne kuma na sayar maka ma'ana akwai yarda ga mai sayarwa ba kwace akai ba akwai yarda ga mai saye ba tilasta shi akai ba imam ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yace wannan aya Allah yana hana bayan sa mu'minai akan su ci dukiyar sashen su da banna yake ma'ana da abubuwan da Allah ya hana kamar ma'ana riba nau'i na riba Allah ya hana duk wanda zai mu'amala ta riba dan ya samu dukiya to wanda yana yin al'aqlul amwali bil batil irin wanda suke bada bashi akwai masu bada bashi idan ka dawo zaka biya sai an maka kari to wannan riba ce kuma Allah ya hana wannan kamar tata da ake yi wannan ma'ana haramun ne da sauran irin waɗannan nau'ika na dabaru da ake da Allah ya hana in dai dabara ba shari'a ce ta halatta ta ba to wannan abin haramun ne daga cikin kamar yadda muka ambata sai da abubuwan da Allah ya haramta duk sun shiga cikin irin wannan to lalle wajibi ne nan kasuwa ya nisanci wannan abu na biyu mutum ya sayar da abin da bai da shi wannan ba baya halatta domin hadisin hakim ibn hizam yace na tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam nace ya rasulullah mutum ne zai zo wajena zai sayi abu amma ban da shi to zan je in karbo a kasuwa ne in zo in sayar masa manzo Allah ce la tabi ma laysa inda kada ka sayar da abin da baka da shi idan har kana so ka sayar da kayan wani ba naka ba to ka nemi izinin mai kayan wani kayan da nake da shi irin naka ya kare amma in an zo nema da Allah ina so kai min izini zan tsara akan abin da ake da shi nema in samu wani abu ya ce je ka nema izini ina sayarwa dubu ɗaya ka sayar a dubu ɗaya da ɗari biyu wannan ka ce halattun da mai dukiya da ya halatta maka amma ka sayar da mai saye ka ce dakata in ka maka ka je kantin wani ka karɓo ka zo kai ciniki ka sayar mai wani ma kafin ya tafi sai ya yi cinikin sai ya gama ciniki sannan ya je ya kawo ba tare da mai dukiyar ya sani ba bai halatta mai ci wannan riba ba domin abin da baka da hasararsa baka cin ribarsa kayan nan da za su kone a rumfar wancan bawan Allah shi ya hasara kai baka da hasara to ya zaka dinga cin ribar dukiyar da ba ka ba amma in ka nemi izini ko shi ya baka talla yace wa daga haja ta a tallata min ko ya baka farashi ya ce dora akan yadda da baka duk wannan babu laifi a shari'a amma ba tare da izinin shi ba ka yi ciniki ka je ka karba ka ce da Allah ba ni kaza ka zo ka kawo mai tsaye ka cire ne ba shi kuma ka yi mai kuɗin shi wannan ya saba abin da shari'a ta halatta da haka yana cikin abin da 'yan kasuwa za su kiyaye haka nan abu na gaba ciniki na harari wannan ciniki da yawa yana shiga ma'ana cinikin da yake ba ba san hakikanin shi ba kamar wancan lokaci malamai suna ba da misali da sai da kifi cikin ruwa ba a ga kifin ba ba a kamo ba amma a yi ciniki ko tsuntsun da yake tafiya ya ce ni ma armi ne da haka zan sai ma da tsuntsu kaza ya karɓi kuɗin to kaga wannan ciniki ne na garari domin babu tabbas to wannan laukikan ciniki na garari suna nan da yawa kamar irin bai'ul hasa cinikin da suke yi a wancan lokaci cewa zan ɗau dutsen nan in jefa iya inda wannan dutsen ya faɗi iya wannan gurin na ke. iya wannan ƙasar na shi akan naira kaza to wannan garari ne zai iya jiban dutsen bai tafi da nisa ba zai iya yi kuma ya tafi da nisa ko kuma mutum ya zo kasuwa ya ce to yanzu a rumfan nan taka zan ɗau wannan biran da ke hannuna zan wurga cikin shagon nan dukkan abin da ya faɗa zan baka kaza to wannan ma bai ulgarar ne nauki ne kamar na tata to duk wannan shari'a ta hana duk wani ciniki da zai zama akwai garari a ciki akwai ma'ana cutuwa a ciki wanda ba ba a gane abin da yake na zahiri ba shi yasa ba a sayan abu sai abin da aka sani in baka san shi ba a baka sibobin shi sibobi waɗanda suke da tasiri wajen cinikin abin idan abu ne zaka siya yana wani guri mai abu yana so ka siya sai ya gaya maka abin nan yana da nauyi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza sannan ma'ana duk abin da ya san zai yi tasiri wajen kudin abin sai ya bayyana maka da launi idan launi yana da tasiri a cinikin da kama idan kama tana da tasiri a cikin a cikin cinikin sannan kai kuma ka siya amma a zo a sai ma da abu a dinkula wannan shari'a ta hana daga ciki akwai ciniki akan cinikin dan uwa malamai sun bayyana da shi cewa shine mutum yana ciniki wani ya zo ba a gama ba shi kuma ya dora dan ya hana asiro da wannan ko kuma a'a wani yana kokarin ya siyar da hajar shi ya sallama dubu dubu sai wani ya zazo ya ce ni zan baka ɗari tara zo karba a guri na wannan albai'u ne ala ina. akh kuma shari'a ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana daga cikin nau'in kasuwanci da manzon Allah ya hana shine mutumin gari da yake dan gari ya dinga tare mutanen ƙauye sun taho da kaya ya tare su a can bakin gari ya siyo kayan ya zo ya sayar a kasuwa ko kuma a'a ya tare su ce ku ka in je in sayar muku zan kawo muku kuɗin maza Allah ce ku kyala mutane Allah ya azurta sashin su da sashi domin yayin da mutumin ƙauye to da hajar shi kasuwa bukatar shi yake kallo idan yana da bukatar dubu biyu to zai ɗauko dabbar da yake ganin zaki dubu biyu ko dubu biyu da wani abu da haka idan ya zo kasuwa aka taya dubu biyu ko dubu biyu da ɗan kaɗan sai ya sallama don me saboda ya gama bukatar shi ta biya amma idan ɗan gari ya zo ce ka haɗin sayar maka me zan baka dillanci shi kuma ɗan gari ya san dabbar na zaki dubu uku to kaga zai je sai da ta dubu uku ya ƙara wa kasuwa farashi kenan ya ƙara mutane farashi shi yasa manzon Allah ya ce ku bar mutane Allah ya azurta sashin su da sashi idan mutum ya tuwo da abu to ka bar shi ya zo ya sayar malamai suka ce sai dai in shi ne da shi ya zo ya neme ka ya ce da Allah ga ta. ban san yadda ake sayarwa a kasuwa ba ina gudun kada a cuce ni shiga ka sayar mun to wannan ba laifi amma irin tare da ake yi a je a tare kan hanya mutum ya zo da abu a saya kuma aje a sayar a kasuwa wannan shari'a ta hana a kyale su shigo kasuwa sayar da kayan su da kansu to wannan shine abin da ake nufi bai'ul hadiri bil badi daga cikin akwai bai'ul ina irin cinikin da aka hana shine nau'i ne na cinikin riba mutum ya sayar ma da haja da kuɗi baki ma'ana ya baka haja a matsayin baki ya siyar maka da ita naira dubu biyar baki ne na baka wannan abin dubu biyar sai mutum ya juya zai tafi sai ka kira shi ka ce ka sai mun dubu hudu mana sai mun dubu uku waye zai sai wannan abu ake kuɗi kake so sai ya baka in kuma wata ya ƙare lokacin biyan bashi kuma zai kama dubu biyar to wannan kun ina kenan shi ma haramun ne domin wannan hajar da aka sanya tsakanin ba komai ba ce face da bara ce ta cin riba me ka bashi bashin dubu biyar ko bakin dubu uku ka ce ya dawo maka da dubu biyar sai in kai haka zai gane da mace ba zai yadda ba sai ka wata haja ka sanya tsakani ka ba shi haja idan ya tafi ka tura yaranka ko kai ka kira shi kuma ka siya da kuɗin bai kai abin da ka ba shi ita ba daga baya kuma shi ya dama da wancan kuɗi da ka ba shi to wannan ma shari'a ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana nau'i ne na shirki idan muka shiga yin shi muka bar jihadi muka koma kiwo muka kama noma wa za ji Allah zai dora mana kasance ba zai ɗauke ba sai mun dawo zuwa ga addinin mu mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah abin da yake wajibi akan duk wanda yake mu'amala ta kasuwanci da duk wani aiki ma duk abin da zaka yi baka san hukuncin shi baka tambaya ka tambaya gabanin kai me hukuncin kaza yaya ake yin kaza zami kaza ya abin yake musamman a wannan zamani da kasuwanci ya zama yana zuwa da sifofi daban-daban daban-daban to dole ne sai an tambaye malamai sai kuma an tambaye waɗanda suka san abin cewa ya kaza yake wani abin ma shi kanki malami yana buƙatar sai an mai bayanin billa billa domin alhukumu ala shay'in far'un an tasawwuri gabanin kai hukunci kan abu sai ka sanya yake da haka dole sai an ga ma ga yadda yake ga yadda yake sannan a bada amsa to sai mutum ya zama yayi rayuwa mai kyau ya kare mutuncin shi ya kare addinin shi ya gama rayuwa kuma ya samu albarka abin da yake nema sai Allah ya sanya mai albarka a cikin abin da ya bashi. ya amfane shi kuma ya amfani al'umma ubangiji Allah ya dashar da mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka da ka kyawawa da sunayen sunayenka mafiya kyau ya Allah ka datar da mu zuwa ga abin da kake so Allah madaukakin sarki ka ba mu halal Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu da mu'amalolinmu da ayyukanmu gaba ɗaya ya Allah madaukakin sarki ka yafe mana kurakuranmu Allah muna roƙonka ka ba zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah wanda ya nufi wannan al'umma da sharri Allah ka mayar da sharri zuwa gari. shi ya Allah madaukakin sarki ka datar da mu zuwa ga abin da kake so Allah ya ji kan magabatan mu iyayen mu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka samu mutu da imani ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika manzon Allah ya umarci mu da yi mai salati kuma yana cewa duk wanda ya yi mai salati ɗaya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك